goma ga watan Ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa Madina wanda kuma yake mace na ashirin da bakwai ga watan biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida. A wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi Alhaji Musa Wali Allah ta'ala ya jiƙa shi mishi rahma domin ci gaba da gabatar da darasinmu na tafsirin alkur'ani wanda muka saba gabatarwa a cikin waɗannan kwanaki masu albarka na Ramadan. da kuma wannan shine majalisunmu na tara yayin da muke cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratul isra a yammacin jiya idan ba a manta ba muna kan tafsirin aya ta ainihin wato a shida cikin wannan sura wadin Allah ta'ala rabbukumul ladhi yuzji lakumul fulka fil bahri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 أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصبا فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم ما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا الله جل وعلا يتقبل الشيوى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر Ubangijinku shi ne wanda yake tafiyar muku da jirgi a cikin ruwa a cikin teku. littattagu min fadlihi domin ku nema daga cikin arziki daga cikin arzikin Allah innahu kana bikum rahima lallai Allah ta'ala ya kasance a gare ku mai tausayi wa idza masakum ad-durru fil bahri Allah yace kuma yayin da musiba ta same ku a cikin wannan ruwa igiyar ruwa ta kada da ku kuka fara tambal tambal kuka tabbatar cewa halaka ta zo muku dalla man tad'una illa iya sai ku mance da dukkanin wani wanda kuke kiransa face Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai falamma najjakum ila al-barri amma yayin da Allah ya amshi addu'o'inku ya tseratar da ku daga cikin wannan ruwan kuka saukakan dandariyar kasa a arastum sai ku juya wa Allah subhanahu wata'ala baya ku ci gaba da saba masa wa kana al-insanu kafura Allah ya ce lallai ɗan adam ya cika butulu wanda yake butulcewa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala idan ba a manta ba a yammacin jiya muna cikin tafsirin wannan aya yayin da muka tsaya a kan gafar faɗin Allah ta'ala wa kana insanu kafura lallai ɗan adam ya kasance mai tsananin butulcewa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin irin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala yake masa Su da yawa Allah ta'ala yakan yi wa bawa ni'ima wadda ya kamata a ce ya gode masa ta hanyar yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a da nisantar fushin Allah ko sabon Allah subhanahu wa ta'ala amma maimakon ya yi sai ya ci gaba da sabon Allah ya butice wa wannan ni'ima da mun ba da misalai na irin yadda haka take faruwa da kafurai yadda za su kasance a kan jirgin ruwa yana tafiya da su domin kasuwanci ko domin wata tafiya ta biyan buƙatar kansu da kansu da yadda igiyar ruwa za ta kaɗa su dinga tambal-tambal da yadda za su tabbatar da cewa babu mafita babu tsumi babu dabara face a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala su kuma koma ga Allah ɗin wasu daga cikinsu har su yi wa Allah ta'ala alƙawarra na cewa in Allah ya tseratar da su daga wannan musiba ɗin da suke ciki za su kasance masu yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ɗa'a za su yi imani da Allah za su yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so za kuma su bar abin da Allah subhanahu wa ta'ala baya so amma daga lokacin da Allah ya tseratar da su kuma maimakon su cika alkawarin da suka yi wa Allah sai su buɗe su kafuce masa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza fa idza rakibu fil fulki da'u mukhlisina yayin da suka hau kan jirgin ruwa sun tabbatar a hannun Allah suke wannan ruwan na Allah ne jirgin ma na Allah ne Allah ne yake tafiyar da jirgin ya tada shi inda yake so in ya so ya tafi in ya Allah amma yayin da muka tsiratar da su suka samu kansu a dandar ya kasa in ma sun ƙetare ruwan sun fita daga kan jiragen ko kuma a'a sun tsira sun koma wata gabar sun sauka daga kan jiragen maimakon su ci gaba da kadaita Allah to a lokacin ne kuma za ka same su sun ci gaba da yin shirkarsu suna haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da wani aga wannan butulci ne kafirci ne Allah ta'ala ya ce wa idan gashi ya hun mautun kan haka kuma yayin da dukun igiyar teku ya lullube su igiyar teku ta kada ruwa ya tsiri ya ambaliya ya zama na ba sa ganin ainihin wato gabansu wani lokacin idan igiyar teku ta kada za ka ga yadda ruwa yake tsiri sama muna iya gani a finafinai. yadda in ruwan ya kada za ka ga yayi tsiri sama kamar dutse ya rufe gaban jirgi har yana ambaliya ma ya shigo cikin wannan jirgin Allah ce to yayin da suka tsinci kawunan su a irin wannan yanayin Allah mukhlisina lahu din sai su dinga ambaton Allah suna roƙon Allah suna masu tsarkake addini a gari tabbatar da cewa wannan abin da ya faru da su aya ce daga cikin ayoyin Allah wannan abin da ya faru da su zai ƙara musu tsoron Allah zai ƙara tabbatar musu da girman Allah subhanahu wata'ala waɗanda kuma ba su da rabo za su ci gaba da jayayya shi yasa Allah ya ce wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur babu wanda yake jayayya da ayoyin mu face wanda ya kasance mai tantagariyar taurin kai wanda ya kasance ainihin wato kuma kafiri wanda yake mai kau da kai ga barin ambaton ana masa aya ne faro-faro ya gani da idonsa amma sai ka same su suna bukin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala ya ce afa amintum an yasifa bikum janibal barri shin idan kun fito daga ruwan an tseratar da ku kun ci gaba da shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala ba a tsammanin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai iya fitar da ku in kuna gefe guda akan ƙasa ba ana anan Allah yana ci gaba da bayyana mana ainihin wato girman kudararsa ne da yadda babu wani abu da yake gajiyar da Allah subhanahu wa ta'ala da yadda Allah yake nuna mana babu abin da Allah baya iya in Allah ya ga dama ba ruwansa da cewa a cikin ruwa suke zai iya halakar da su kamar yadda in ya ga dama ba ruwansa da cewa kan dandariyar ƙasa suke zai iya halakar da su da aka karshe tsammanin in sun tsira daga ruwan da suka tsinci kansu a ciki lokacin da igiyar ruwa ta kada suke tambar-tambar, yanzu sun fito daga cikin ruwan to kashi tsammanin sun riga sun tsira kashi tsammanin a yanzu ba abin da Allah zai musu ba su aminta ba ba su tsira ba ina fata an fahimta yasa Allah yake ci gaba da kalubalantar su yake cewa afa amintum yanzu kuna ji cewa kun aminta ne ba abin da zai same ku dan kuna rayuwa a dandarya, kun aminta an ya sifa duk janibal barri kuna ji Allah ba zai iya sa inda kuke din ya kisse ba ma'ana ya rutta Allah ya mayar da kasa ya rutta yana daga cikin nau'ikan azabar Allah subhanahu wata'ala shine kisfar da mutane a doron ƙasa da yadda za a sa ƙasa ta buɗe ta rufta da su a mayar are kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa qaruna da mutanansa fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin Allah ya ce sai muka rufta da shi muka sa ƙasa ta rufta da shi da shi da gidan nasa gabaki ɗaya da waɗanda suke mara masa baya suke ganin kafircin da yake daidai Allah ya ce sai muka sa ƙasa ta rufta da su gaba ɗaya muka mayar muka da amma kana lahu min fi'atun yansurunahu min dunillah Allah ya ce a lokacin da muke sa ƙasa tana ruftawa da shi ba shi da wata runduna bai da wata tawaga bai da wasu mutane da za su iya taimakonsa in ba Allah a lokacin da yake ruftawa din ba wanda zai iya taimakonsa Allah ne kadai zai iya taimakonsa a wannan lokacin wa ma kana minal muntasirin kuma ire-irensa ba sa cikin wanda Allah zai taimaka summa jidu tajidu lakum wakila Allah ya ce sannan kuma ba za ku samu wani wanda zai tsaya muku ya tsere da ku daga wannan azabar a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a amintum ma'ana kun aminta Allah ta'ala sai ya kawo hamza a farko aka ce a hasib a ƙa'ida ziyaratul harf tafidu ila ziyaratul ma'ana ko in aka samu ƙari na harafi to ma'ana ma tana ƙaruwa ina fata an fahimta kamar Allah ya ce a amintum man fis sama'i an yaqtifa bikum al ardh ko kaga sai aka ce a amintum ne mu a ace amintum sai aka kara wata a to wannan hamza din ta farko da aka ce a fa amintum shin kun aminta me take nufi malamai suka ce hamza ce wadda take ainihin wato take zuwa dan istifham wanda yake inkari ma'ana kamar Allah ya in suna ji sun aminta ne to ba su aminta ba in a ransu suna ji sun aminta to Allah ya yi inkarin amincin ya nuna musu ba a cikin aminci suke ba ina fata an fahimta ba din kuma da ta zo asifa ce alama a mahzuf ma'ana akwai wani abu da aka shafe a wajen wanda in an tashi ta kagirinsa za a yi kamar ana so a ce ne a najautun fa’amintun an ya sifa bikun janiban barri ina fata an fahimta ma'ana a Najautun, yanzu kun tsira daga ainihin wato ruwa igiyar da ke tambal-tambal kuna ji za ku halaka kun tsira fa’amintun so kun aminta an ya sifa bikun janiban barri kun aminta akan cewa inda kuke tsaye ɗin Allah ba zai iya kisar da ku a wajen ba ina fata an fahimta a kamar an sa musu wani shakku ne in suna jin sun aminta ce yanzu maganar Allah ta nuna musu cewa ne ba su aminta ba komai yana iya faruwa da su a wannan yanayin da su Allah ta'ala ya ce an yasifa ma'ana daga alkhasaf ne abin da yake nufi da shi shine a sa ƙasa ta rufta da wani abu kuma ta mayar ta rufe an fahimta ƙasa ta buɗe kamar ka buɗe jakarta ka sa wani abu kamar ka an fahimta ko kamar haka Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa bayi idan ya ga damar azabtar da su ta wannan bangaren fa kullun akadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man aqadathu as-sayha wa minhum man kasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun sai Allah ya ce wa minhum man khasafna bihi al-ard daga ciki akwai waɗanda muka sanya ƙasa ta kisfe da su ma'ana ta rufta da su ƙasa ta buɗe muka zuba su kamar aljihu muka mayar muka rufe Allah ya huta da mata da kabari ina fata an fahimta to wannan yana daga cikin nau'ikan azaba na Allah subhanahu wa ta'ala da haka janibal bar janibal birra anan Aina nahiyatul ard wani bangare na ƙasa ko dai gefen ruwan da suka tsaya suka carko-carko suke ji cewa sun aminta ko kuma a'a sun ma ci gaba da harkokinsu a cikin gari za su kai can su kai mai gauro can su kai mari can suna ji kamar sun tsira in Allah ya ga dama sai ya rike su a wannan ainihin wato lokacin ba tare da sun koma cikin wannan ruwan ba ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya aika musu ainihin wato ba? Allah ya aika musu iska hasib alhasib shine arrihu shadid ma'ana iska wadda take ainihin wato mai tsanani allati tarmi bil hasaba wadda take dauke da tsakon kwani in Allah ya ga dama yana ainihin wato turo iska wadda take dauke da tsakon kwani na duwatsu ga iska mai tsanani tana tambal-tambal mutane kuma ga duwatsu suna bin kawunan mutane su ne musu jifan shetan aga masifa goma da ashirin kenan in iskar kadai aka ga dama za ta iya halakar da mutane kamar yadda aka yi wa adawa ba kaga iya iska ne kawai amma sai Allah subhanahu ta'ala kuma bayan iskar sai kuma ya ƙara bin wasu da duwatsu kamar yadda aka yi wa mutanen annabi Lut alaihi salam وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم تجارة من سجيل مسومة عند ربك musu rufe kaga bayan an musu juyin waina upside down aka sa ƙasa ta koma sama sama ta koma ƙasa sai kuma aka biyo bayan su da ruwan duwatsu tsakon kuni na wutar sijil ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace lokacin da Allah ya sa mala'ika mala'ika ɗaya aka sa ya musu juyin waina ba mala'iku ba alƙaryar gaba ɗaya Maza Allah ya ce, Mala'ika ne guda ɗaya Allah ya turo shi da fiffikensa guda ɗaya, aka ɗaga su sai da aka cira su sama. Maza Allah ya ce, sai da ta kai ta kawo mala'ikun da ke saman duniya suna jiyo ƙarajin ikonsu da kukan dabbobinsu. Sannan aka sako su. A san azabar mata wasa da ke. Bayan an sako su ba, ba su kai kasa ba aka biyo su da zuwa su. shi yasa malamai suka ce wanda aka kama yana irin aikin su hukuncinsa ne, kisa amma ya za a kashe shi suka ce za a hau da shi dogon tsauni sai a je shi a biyo shi da duwa yadda Allah yi wa waɗancan waje an na aliyu a sati da hawa an sannan alaihin hijaratan in ina fata an fahimta to haka Allah subhanahu wa ta'ala yake yin ainihin wato al'amarinsa in ya ga dama ya halakar da su a ruwa in ya ga dama ya ainihin wato jefa ya turo musu iska ko ya ci kisafar da su ko ya turo musu iska wadda take bibiyar su da ainihin wato duwatsu sannan kuma babu wanda zai iya taimakonsa a wannan lokaci ɗin. Ibn Kafir alaihi rahmatullah yake cewa afahasibtum an nukhrijakum ila ilal barri shin kuna tsammanin ma'ana kamar Allah yana ce da su ne shin kuna tsammanin idan mun fitar da ku daga cikin ruwa mun mayar da ku kan dandariyar ƙasa amintun minin tiƙalihi wa azabihi shin kuna ji kun aminta daga kamun Allah ne da azabarsa in kuna ji a ruwa Allah zai iya kama ku to yanzu an dawo da ku dandariyar ƙasa kuna ji a dandariyar ƙasan kun aminta ne Allah ba zai iya kama ku ba sai Allah ya ce an yasifa bikum janibal barri aw yusra alaikum hasiba Ya ce ai huwal maqru alladhi fi tijara shine ruwa da Allah zai saukan musu kamar yadda ake ruwa kamar da bakin ƙwarya wani lokacin idan ruwa ya ƙarfi har ƙanƙara ce take sauka ko shi ruwan da Allah zai musu don halakarwa idan ya yi ƙarfi maimakon ƙanƙara ta sauka sai zuwa su da sauka ina fata an fahimta ya ce ƙara ko mujahid wa gairu wahid ya ce wannan imam mujahid bin jabar alaihi rahmatullah da wasu daga cikin malaman tafsiri sun yi wannan fassara da ce kamar faɗin Allah subhanahu wata'ala ne cikin suratul amar inna arsalna alaihim ba lallai mun tura musu da wata iska wata guguwa illa ala lutin najjaynahum bisaha ta halakar da su gabaki ɗaya in banda zuri'ar Annabu lut alaihi salam waɗanda suka yi sai muka yi musu ruwa na duwatsu da tsakon fani na wutar sujjil Ana tsakon sanyi waɗanda suke masu zafi in tsakuwa ta sauka a kan ka ba kamar al'adar dutse ne za ta yi tsalle ka faɗi ba kusan dutse idan aka rankwala maka shi in yadda za a inda ya samu tsalle zai yi yi ba amma ita hijaratun min in ta sauka a wajen matsalewa take sai wuta ya sama. kaga ga azabar ruwa maimakon a ce ruwan ya kashe wutar sai ruwan ya zama tamkar fetur ina fata an fahimta Allah ta'ala sai ya ci gaba cewa a aminkum man fi samai an yasfiku bikum al-ardh fa idha hiya tamur shin ku aminta kuna ji cewa man fi samai ubangijin nan da yake sama an yasfiku bikum al-ardh ba zai iya kisa da ku a ƙasa ba fa idha hiya tamur a lokacin da kasa take mummutsawa ko a lokacin da kuke mummutsawa akan ƙasa motsinku na tattakawarku tattakawarku da kuke motsa ƙasa kuna ji Allah ba zai iya amfani da wannan kai kawo din naku ya ci da ku ba ya sa ƙasar ta rufta da ku a amintum man fi samai an yursila alaikum hasiba ko kuma kuna ji kun aminta da cewa ubangijin da ke sama ba zai iya aiko muku da iska mai tsanani wadda za ka iya halakar da ku ga baki ɗaya ba Allah ya ce fa sata'lamuna fi ya sannu za ku fahimci yaya gargadin mu yake in ba ku gane ba a yanzu to lokacin da azaba ta zo za ku gane musan ita azaba wani lokacin duk yadda za a yi wa mutum gargadinta a tsoratar da shi yadda take baya fahimta sai ta sauka a kan. shi sa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam duk irin yadda ya dinga tsoratar da ƙurashawa yana gargaɗin su game da azabar Allah da kamun Allah da abin da zai biyo baya idan suka mutu a haka ba su imani ba suna ƙaryata tashi? ba su ba har sai lokacin da aka yi badar aka kakkashe su abu su umayyar bin khalaf su utba bin rabi'a su shaiba bin bin rabi'a da duk waɗannan sanadi sanadi bi kufar din aka kakkashe su manzo Allah ya sa aka ɗibi gawar su aka zuba a tsohuwar rijiyar badar washe gari da safe manzo Allah ya zo bakin rijiyar ya tsaya ya dinga kiran sunayensu ɗaya bayan ɗaya ya wane dan wane ya wane dan wane ya wane dan wane shin kun samu abin da nake gaya muku game da azabar Allah wanda za ku tara sayyidina Umar ya dinga yace ya rasulullah kaifa tukallima kaifa tukallimu bi ajsadin la arwa alaha kar da abin da nake gaya musu lalle sun riske shi sun same shi kuma ta ta'lamuna kaifa nadir kenan sannu za ku riske azaba ta ku gane yaya take da sannu za ku gane wa'azin da ake muku lokacin da wa'azin ba zai muku amfani ba ganewar da fahimtar ba za ka yi muku amfani ba ganewa da fahimtar wa'azi da amfaninsa yana yi ne a lokacin da aka karɓe shi tun a duniya kafin a mutu in aka mutu al'amari ya riga ya ƙare shi yasa Allah su kare kuwa ta'ala zai ba mu labarin yan wuta lokacin da aka tafi da su wuta wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha فتحت أبوابها وقال له خزرت فألم يأتكم نذير sai tabbas kalmar Allah ta tabbata a kan tambayi Allah ya yi zai azabtar da azzalumai mu kuma mun yi zalunci gashi yanzu azaba ta riske sai la dukulu abwa ba jahannama khalidina fiha da ce da su to ku shiga wutar jihar jahannama kuna masu dawwama a cikin ta fa bi'sa maswal mutakabbirin Allah ya ce cir da makomar masu girman kai waɗanda suka yi dawa suka kafa cewa Allah suka ci wa mai kallon ta To haka kuma za su dinga dajin junansu suna la'antar junansu a cikin wuta. Kullum a daga nasu ummatun la'ana kuftaha hatta idan tara kufi ha jami'an ƙala tukurahun mai ƙunahun rabbana ha'una a aballuna a asihin azaban tuifan minan na ƙala kullum bai kowa na tilla sa. Za ka duk yadda kake jin Allah, Allah ya wuce mu. duk yadda kake jin gargadin Allah ya wuce na Allah ta'ala ta shirya da mu haka Allah subhanahu wa ta'ala zai halakar da su a duk inda ya ga dama zamak shari alaihi rahmatullah a cikin littafin shi hashab yake cewa watakila a nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an yaktifa bikum janiban barri wani sai ke ce wato me yasa ba a ce an yaktifa lakumul barri ba ko an fa bikumul ard a ambaci kasar gabaki daya me yasa ba ai haka ba sai aka ambaci gefen kasa din an gane ai cewa Allah zai halakar da ku a gefen ƙasa ba zai halakar da ku a kan kasa gabaki daya ba sai yake cewa abin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wannan jami ɗin ana nufin aljawanibu wal jihad ko dai gefen ko wani bangare na ƙasa da baki daya kullu ha fi qudratihi sawa dukkanin su yana karkashin ikon Allah daidai wa daidai yadda Allah zai halakar da can gefen in ya ga dama zai halakar da ƙasar ne baki daya in ya ga dama ya girgiza can bangaren a rufta can bangaren ba za su san me yake faruwa ba ina fata an fahimta yace gaba ɗaya ƙasar ta Allah subhanahu wa ta'ala ce wa lahu fi kulli janibin barran kana aw bahran barran kana aw bahran Allah ta'ala yana da ikon kowane ɓangare kan ruwa ne ko kuma dandariyar ƙasa ce marsadun min yake cewa bi sababu marsadun min asbabi halaka kowane ɓangare Allah ta'ala in ya ga dama nasa ne yana iya amfani da shi ya zama wani wani tarko da za a halakar da waɗanda suka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala yace Allah subhanahu wa ta'ala laysa janibul bahri wahdahu muqtasad bi dhalik ba wai iya gefen ruwa ne da aka ce janibar bahar aka zo aka ce janibar bar ba a'a kowane bangare na Allah ne albahar din nasa ne albar din shi ma nasa ne subhanahu wa ta'ala yace bal in kanal al fi janib bar in Allah ta'ala zai iya hanakar da mutum ya jilmiyar da shi a cikin ruwa fa fi janib bar ma kuwa mithluhu kuwa huwa al-fatar to a dandariya ma Allah yana da fatan kusun wannan azaba ta jilmiyarwa shine a sa kasan fihi taratan ukhra sanyi yi roƙo na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ruwa lokacin da ruwan yake tambar-tambar da ku kuka yi wa Allah rantsuwa kuka yi wa Allah alkawari in ya tsiratar da ku za ku yi masa ɗa'a. Allah ya tsiratar da ku ya cika muku alkawarin ku amma ba ku yi masa ɗa'an ba sai kuka ci gaba da saba wa Allah subhanahu wa ta'ala to Allah idan bai halakar da ku a dandar ya kasa ba am shin kun aminta kuna ji cewa an yi da kun fihi tarakan ukura Allah ba zai ƙara ta muku wani sababin da za ku fara shiga jirgin ruwan ba an gane misalin ma'ana in karan farko an tseratar da ku kuna ji a ruwa kaɗai za a iya halakar da ku a ya ƙasa ba za a halakar da ku ba ba fa tsammanin wani sababin zai iya mai da ku jirgin ruwa kamar yadda sababin ya sha ku shiga a farko in ƴan kasuwa ne ku kila kasuwancin naku a kan ruwa ne an tsere da ku a karo na farko har kasuwancin naku bai tsare ba za ku iya ƙara shiga ruwan ko ƙara koma hannun Allah kenan ba zai iya halakar da ku a wannan lokacin ba Allah ta'ala ya ce fayursala fayursila alaikum qasifan min ar-rih lokacin da kuka koma din sai Allah ya turo muku guguwa ta iska wadda ta fi waccan ta farko fayughriqakum bima kuntum sai Allah ya dulmiyar da ku saboda abin da kuka yi na kafirci thumma la tajidu kuma alaina ta tabi'a Allah ya ce sannan bayan mun dulmiyar da ku din ba ku da kuma wanda zai tsaya ya bi muku kado ba ku da wani wanda zai tsaya ya ce zan bi muku haƙƙi dan ne Allah zai muku haƙƙi ya halakar da ba ku da wannan ibn kasir anan yake cewa lafazin am amintum ma'ana Allah yana so ya nuna mana cewa su waɗannan masu tauhidin cikin ruwa ɗin waɗanda kaɗai ta Allah su kaɗai suna yin su ne a cikin ruwa lokacin da suke ji cewa suna hannun Allah waɗanda in sun fito daga ruwa suke ci gaba da saɓan Allah suke ci gaba da shirka shin suna ji Allah ba zai kara kawo da suke zuwa mai tsanani tafsafu wa tahsamu kullama marrat bihi min ashjarin wa ghayriha iskar da in ta zo za ta yi gaba da duk abin da ta haɗu da shi Ko akwai guguwa da Allah yake aikowa mai tsanani wadda in ta zo duk abin da ta haɗu da shi ke ta gaba da shi bishiya ce za ta kamfuta ta wuce wani gini ne za ta rushe komai ta zo ai ana samun irin wannan iska ko a lokacin damina za ka ga wani lokacin an yi wata iska mai ƙarfin tsiyamala ga wata kaka da gini wata kaka da danga ta kwano wata yi kaza wata yi kaza in Allah ya ga dama zai tsiro irin wannan ita ce alqasid min ar iska wadda take ma'abociyar karfi Abdullahi Ɗan Abbas alaihi rahmatullah da wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce alqasid Riful bihar iska ce ta daban wadda Allah yake aiko ta ani a cikin tekuna allati tasibul wasu wa tughriquha wadda in ta zo tana kakkarya da ga dukkanin wani abun awa da ke kan wannan ruwan kuma ta filmiyar da shi irin iskar da Allah ya tura ta haɗu da Titanic kusan Titanic yana daga cikin manya-manyan jirage na ruwa da aka fara yi wanda bature ya cika wa Allah baki a kansa da aka yi shi ana ganin cewa a lokacin shine jirgin ruwa mafi girma a duniya mahadika turi sai Allah ya haɗa shi da ƙarfin Ubangijin ba'adin ba ma mahadin ba. Don wanda ya jirgin ruwan ya ce wannan ko Allah ba ya ɗafe yi shi sai dai ya kalle shi. A ga rashin kunya ce. su sai Allah ya nuna musu Allah Allah ne. Aka yi wata da watanni ana hawa jirgin ana lodi za a tafi tourism. A zaga duniya a gwada ƙarfin injin da gudunsa da nisan zangon da zai. a tinkari inda ake yi tunanin ba wani jirgin ruwa da zai tinkara a gani ƙarfin injin da irin kwamfutocin da ke jikinsa zai kare shi daga dukkanin wani haɗari yadda suke jikin da aka aka gama lodi Allah ya ba da sa'a aka haukan jirgin ruwa sai da jirgi ya daidaita faɗi za su waita anta su ba su subhanan da bisa kara lana haza ɗin jirgi dai ya jefe ta akan ruwa yana tafiya ta kakama da tinkahu kun san masana suka ce duk cikin ababen hawa babu abin hawa da yake tafiyar takama da tinkahu kuma jirgin ruwa irin waɗannan manya-manyan jiragen suna tafiya ne kai za ka ga salalo salalo salalo amma in ka gaya maka irin kilomitar gudun da suke zuwa cikin wankanin lokaci za ka yi mamaki ya ka sai da jirgi ya gama teke a tsakiyar ruwa ba gida gaba ba gida baya ba gaba gaba babu baya babu hagu babu dama ana kan hannun Allah sai Allah ya nuna musu shi kashe ne Allah ta'ala ya turo irin wannan qasifun minar ar-riya'i minar min Ta zo tazo ta tattarya jirgin ta jirniyar da shi ta kai shi makarantar tarihi wani abu da zai ƙara tabbatar maka da Allah Allah ne sai ya kashe kowa a cikin jirgin aka ban mace ɗaya don ta ba da labari shi ne tsohuwar da ta ba da labari a aka cikin titanic ita kaɗai ce ta tsira a cikin jirgin shi ne suka kwaikwaya suka yi fim ba su san mutum ɗin da suke ƙara wa musulunci a magiya suka yi ba don kafin shifin duk wanda ya kalli shifin titanic sai da suka yi ɗin abin da ya faru tun daga tsere jirgin da irin maganganun da aka faɗa a kan jirgin duk sai da suka yi sannan da kuma yadda mai isa ya nuna musu isa haka Allah ya rubu-rubu da wannan jirgin ya kuma yi rubu-rubu da kowa na wannan jirgin aka dulmiyar da jirgin ya nutsi kowa ya mutu sai tsohon mace guda ɗaya ta bayar da labarin abin da ya faru a baya bayan nan wasu shekaru ba masu yawa ba na manta adadin shekarun an samu waɗanda suka shiga wani kumbo na ruwa don su je su gano ƙurƙushin wannan jirgin na titanic tun da suka shiga tun ana iya ganin motsin sa a kwamfuta su ma sun shiga makabartar tarihi a kuwa ya gaya ma ana neman labarin abin da allah ya na azaba har yau ba su ba labarin su amma saddakar sun mutu so da haka illa da aya Allah yana iya yin wannan ya turo irin wannan iska ta kattage duk wani jirgi duk karfinsa duk girmansa da kuma dulmiyar da shi shi yasa Allah ya ce fa yukhrikakum bima kafartum ay bi sababi kufrikum wa iradikum an ta'ala a wai haka kawai Allah zai dulmiyar da ku a'a zai dulmiyar da ku ne saboda kafircin da kuka yi da yadda kuka juya wa Allah subhanahu wa ta'ala baya thumma la tajidu lakum alaina bihi sabita sannan ya zama na baku da wani mataimaki wanda zai tsaya ya ce zai taimake ku zai bi muku kadi kamar a ce wanda zai muku appeal ya ce dan me za a halakar da ku ai laifin ku bai kamata a ce an muku irin wannan hukuncin ba ba ku da wannan wani ne karfin hali ne ma zai shari'a da Allah alƙalin alƙalai ina fata an fahimta don haka a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci sababin halakar da su shine saboda sun kafin cewa Allah subhanahu ta'ala ba wai haka kawai aka halakar da su saboda zalunci ya ba su ce ba Allah ba zai halakar da su ba zai dora su a ruwan lafiya da kuma sauke su lafiya amma Allah subhanahu ta'ala ya halakar da su ne kan ne jayayyar da suka yi da ainihin wato kafin cewa Allah subhanahu ta'ala. shi yasa dan tawi alaihi rahmatullah yake cewa wa bidalika nara anna al-ayat al-karima qad saqat alwanan min ni'amillahi ta'ala 'ala an-nas yace in muka duba waɗannan ayoyin da muka karanta masu girma za mu ga a cikin su Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana waɗansu nau'ika na irin ni'imomin da yawa mutane wa hazzartum min juhudi hadhihi ni'am kuma Allah ya gargaɗi kunnen a kan yin jayayya da irin waɗannan ni'imomi ɗin hatta la ya a tari duri azabillah don yin jayayya zai iya kai mu ga azabar Allah subhanahu wa ta'ala in Allah ya mata ni'ima ka gode mata, in ba za ka gode ba to ka yi shiru sai laifin naka ya zama ɗanɗani amma in ka yin shiru ba ka gode ka kuma kai butulci Allah zai kama kai abin da ya dace da kai na azaba ina fata an fahimta ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفصيلا. الله جل وعلا ala ya ci ولقد كرمنا بني آدم للي منكرم تارد أوكك درجة آدم adam. في البر والبحر muka kuma ɗauke su akan ruwa da kuma kan dandariya wa razaqnahum min at muka kuma azurta su daga daɗaɗa wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila muka kuma fifita ku akan da daga cikin abadan fifita wadda aka yi wa annabi Adam kuma ba ta tsaya a kansa shi shi kaɗai ba sai da ta ɗauka hatta a kan ‘ya'yansa baki ɗaya. Ya zama na Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu wani matsayi da fifiko wanda bai ba wa ragowar ainihin wato halittunsa ba. Shi sa Ibn Kasir yake cewa Allah ta'ala yana ba mu labari ne a bisa ga girmamawa da karramawa da yi wa ɗan adam a wajen halitta a kan ragowar halittu baki ɗaya. Yanayin halittar ɗan adam Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi a bisa ga tsari wanda yake mafi kyau yanayin rayuwarsa da yanayin hai'a da kamanninsa Allah ya yi shi a yanayin kyawun da ya fi kowace halitta kamar yadda Allah ta'ala ya ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim lallai mun halicci dan adam a cikin tsari mafi kyawu na halitta babu wani abin halitta wanda kyawun halittarsa ya kai yanayin kyawun halittar ainihin wato ɗan adam ibn kasir ya ce an yarshi qa'idan muntasiban ala rajuli ma'ana ɗan adam yana daga cikin karramawar da Allah ya masa da kyawun halittar da Allah ya masa yadda ya kasance yana daidaita a kan ƙasa kuma ya yi tafiya da ƙafafuwansa guda biyu babu shakka wannan karramawa ce fifitawa ne akan ragowar halittu wa ya akulu biyadihi yana kuma ci da hannunsa wa ghayruhu min al-hayawanat yamshi ala arba'in ragowar ababen halitta dabbobi su da Allah bai karrama su kamar ɗan adam ba sai ya sa suke tafiya akan kafafuwa guda hudu wa ya akulu tafamiti kuma ya sa suke cin abu da bakin su amma ɗan adam sai kake tafiya da kafafuwanka ka taka ka je duk inda ka ga dama ka zauna ka tashi ka ci abinci da hannunka ba a ce ka sa baki kamar dabba ba wani ma ba da hannun zai ci ba saboda hannun tsakari zai sa ya ci duk saboda karramawar Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'ala lahu sam'an wa basaran wa fu'ada yace yana daga cikin karramawar Allah ga ɗan adam yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa ɗan adam ji da gani da kuma ainihin wato zuciya ya suqahu bidalika kullihi wa yantafi'u bihi da wannan jin da ganin da wani abu mai amfani ya kuma amfana da shi wa yufarriqu bainal ashiya yake kuma iya rarrabewa tsakanin abubuwa wannan mai kyau ne wannan mara kyau ne wannan daidai ne wannan ba daidai bane wannan mai daɗi ne wannan mara daɗi ne wa ya'rifu manafi'aha wa khawassaha wa khawassaha wa madarraha fil umuri dunya wal akhirah yace kuma da hankalin nasa yake sanin dukkanin wani abu mai amfani da abin da yake mara amfani mai hatsari da abin da yake mara hatsari a cikin al'amuransa na duniya da lahira ya ce babu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa wannan in ban banda kafar imam al'alusi alaihi rahmatullah a cikin tafsirinsa yake cewa faɗin Allah ta'ala wa laqad karramna bani adam ai ja'alnahum khatibatun bi rabbihim darrihim wa fajrihim ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya sanya su sun kasance masu tunani masu hankali masu yi wa Allah da'a da waɗanda ba sa yi wa Allah da'a dukkaninsu suna da hankali suna da tunani suna gane daidai suna gane abin da yake ainihin wato a daidai ba ya ce Allah ya ɗaukaka su ya ɗaukaka tunaninsu ya ɗaukaka ainihin wato hankalinsu ta yadda suke iya yin duk abin da su da dama Allah ya bambance tsakaninsu da dabbobi Allah ya bambance su yadda za su iya tsara wa kansu abin da zai amfanar da su su kuma iya guje wa kansu abin da ainihin wato zai tsere zai fitar da su ya ce Allah ya yi musu wannan shirin ne ya yi musu wannan karramawar da wannan fifikon ne don su iya ɗaukan amanar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su kamar yadda Allah ya ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal فأبين na يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جبلا yace wannan takrim din da Allah ya wa dan adam ya shirya shi ne dan iya daukar wannan mas'uliyar da Allah subhanahu wata'ala zai ainihin wato tura masa Sandawi alaihi rahmatullah da wasu daga cikin malamai suka ce ai karramawar da Allah subhanahu wata'ala yayi wa ɗan adam shine yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kore masa sarrafa waɗansu abubuwa waɗanda suka fi ƙarfinsa. In ka ɗauki abubuwan da ɗan adam yake mu'amala da su, kaso in cikin ɗari sun fi ƙarfinsa, amma Allah ta'ala sai ya kore masa su, saboda maslaharsa, saboda jin daɗinsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Allahu lalli khalaqa samawati wal wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار yace wannan shine fifikon da Allah ta'ala yayi wa ɗan shine karramawar wanda Allah ta'ala yi masa Allah yace Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ard Allah shine wanda ya halicci sammai da kasai wa an zana mina sama'i ma'a yake kuma saukar da ruwa daga ainihin wato sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan Allah yake fitar muku da 'ya'yan itatuwa ta hanyar saukar da wannan ruwa ɗin da ta ƙasa dan su zama arziki a gare ku wa sakhkhara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amri ya kuma fore muku jirgin ruwa dan ku dinga tafiya akan tekuna da umarnin Allah da izininsa wa sakhkhara lakum al-layla wan nahara ya kuma kore muku dare da rana yadda za ku yi rayuwa ku nemi arzikinku a cikin rana ku kwanta ku huta a cikin dare ku sakhara na kuma shamsa wal qamar ya kuma kore muku rana da wata ne, suna nan kowane lokaci in wannan yayi aikin sa ya gama wannan ya kafe shi in wannan ya gama wannan ya karbi wannan Allah ta'ala ya ce wa sakhara lakum al-laila wan nahar Allah kuma ya kore muku ainihin wato dare da yini wa atakum min kulli ma sa'altum ansa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ya ce in za a ce ku lissafa ni'imomin Allah a kanku ba za ku iya ba innal insana la zalumun kafa Allah ya ce lalle dan adam ya shiga azzalimi kuma mai fice cewa Allah subhanahu wa ta'ala duk waɗannan ni'imomin waɗanda muka karanta su a baya mun karanta su ɗaya bayan ɗaya mun yi bayanin su ina ga waɗannan ayoyi sai da muke musu wajen zama ya kai tafas haka ne ko amma duk da irin ni'imomin da Allah ya duk ce masa miki ka ku ce masa miki zai ce kan mu abu kaza ne zai ce mu abu kaza mu ci wannan kuncin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne kuma kafir cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne ya haka Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita dan adam na daga cikin karramawar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa shine yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi da hannunsa ya kuma bar ambatonsa a cikin alkur'ani za a ci gaba da ambaton irin karrama wanda Allah ya wadatar da ba a kashe alkiyama Allah ya ce wa hamalnahu fil barri kuma muka ɗauke shi a kan ƙasa ai ala jawabi min al'ami wal khayl wal bizar yana iya tafiya da kafarsa a doron au alfadari ya au jaki ba tare da an ce nauyinsa ya saba tarukta da shi ba da tafi yadda yake so ya yi gudu yadda yake so wani ma ya ta tsalle yana takarniya a kan ƙasa amma bai isa ya tsaga ta wannan tana da shi an ɗauke shi a kanta walbahar Allah ya ce kuma mun ɗauke shi a kan ruwa ala sufinil kibari wa siga a kan jirage na ruwa manya da ƙanana mun ba da misali jiya tsakuwa komai ƙanƙantar ta in ƙasa ta za ta nutse amma jirgin ruwa kato duk girmansa ba zai nutse ba kai yadda kake in ka hau ruwa duk karama ka in ba boka bane ba kai sai ka nutse in boka ne sai ka san su dabbarin da za ka saka ta hannun aljanu su tafi da kai a akai CPO da kai amma in ba haka ba babu wata karama da aka ce yau ga wani wali yana tafiya a kan an fahimta ko kadur kan ruwa me za ka yi nitsewa za ka yi abokin auna ne za ta banza bai iya ruwa ba da ya hau kan ruwa sai ruwa ya haɗe ya ta fulcin fundin a ƙarshe ya sha ruwa ya ƙatil ya mutu to amma sai ka ga jirgin ruwa ya ɗau miliyoyin mutane nauyin jirgin bai sa ya nutse ba nauyin mutanen bai sa ya nutse ba wanda Allah zai yi wannan ne wa nahun fil barri wal bahr ay wa hamalnahum bi qudratina wa ri'ayatina fil barri ala dawabi wa ghairi dhalika min wasa'il al-intiqal Allah ya ce kuma mun dauke su da kudirarmu da kiyayewanmu a dandariyar ƙasa kan dabbobinsu ko a kan kafafuwansu ko kuma dukkanin wani abin kawa wanda zai iya ɗaukan mutum daga nan zuwa wani wajen kalfitari wa su wa ghairiha kamar jirage da motoci da waɗansu abubuwa da ɗan tawi da yake shi ɗan zamani ne yake da Allah yana ɗaukan mutum a babu abin ta'ajibi sama da jirgin sama ba wani abin ta'ajibi abin kasada sama da jirgin sama ta hau kan jirgin sama ya ka sama da kai na'urorin da su ba sa kama wasu an da a sama ana talla tana tangal-tangal da rayuwarka sai kowace na'ura ta karɓa sannan sai ya cira ya ci gaba da tafiya inda na'ura ɗaya za ta samu matsala rayuwarku tana cikin haɗari sai ka ji ana emergency land emergency land da ake cewa ko yamma haka kuke cewa kuke turawa ko gaggawa a nemi izini a filin jirgin wani kasar ko an da izini ko ba a bada izini ba sai an sauka saboda a tsira da rai amma haka muke kasada mu hau haka muke kasa da mahau wani in ba don bukata ba da kuɗi a ce zo ka hau jirgi ba zai hau ba wala ba zai hau ba saboda irin hadarin da ke cikin jirgin wani lokacin ma in tafiya ce tafiya direbobin jirgin jirgin za su bari ya ci gaba da su a kusurci ta bacci akwai auto drive da suke sawa in jirgi ya daidaita za su sa auto drive kawai za su kama harkokinsu wasu su yi barci wasu su tafi ban wajen tukin ba su shugaban daki su yi bukatunsu wasu su je su zauna su ci abinci wasu su huta kawai sun banku a hannun aljanu sun ba Allah ba zai kula da wani haka jirgin nan kuma inda aka saita shi ya je nan zai ce ba zai karkace ba akwai raida da yake fi kamar titi a sararin samaniya wasu hadisu ne na Allah shi ya ajiye abin sa wanda jirgin yake tafiya a kai duk baturan da yace shi ya tsara maka wata raida ƙarya yake kawai wata na'ura ce yayi a goshin jirgin wanda take sacin ta nemo raida din inda take ta tsora jirgin a kai sai amma raida din ta Allah ce ko Allah ba zai wannan da Allah kuma a haka muke tafa cewa Allah a haka muke tafa wa Allah wasu ba ma ka tashi saɓan Allah sai an hau jirgin sama da yawa akwai jiragen kamfanin nukan da za ka ga sai bayan jirgi ya rere da kusan ka'idar jirgi ana ba da abinci a ciki da abin sha amma sai an yi kamar minti talatin arba'in a kan sama a kan iska ana tafiya sai a zo ana sazin ɗin mutane ne take so wani jiragen giya za a fara rarraba wa mutane Allah ya ce ka ku sha giya ya rike ku a akan iska ta kuma ga giya ana raba muku kai in ban da Allah mai haƙuri ne mana, in ban da Allah mai haƙuri ne ba sai ya ci ubanmu ba wallahi Allah yana da hanyoyin da zai rukurkushe mu duk wani mutum mu Allah zai amfani da shi ya rukurkusa mu amma saboda haƙurinsa Allah sai ya shi yasa manzo Allah ya ce babu wanda ya kai Allah haƙuri na irin cutarwar da ake yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ya kai Allah haƙuri da ɗan adam ɗan adam ya zagi Allah ya cutar da Allah amma Allah ya ka da ya haƙuri da shi ya ciyar da shi ya ba shi lafiya ya ba shi arziki Allah mun tuba Allah ka yafe mana ka duba a nan ma da aka ce wa hamalnahum fil barri wal bahr ya aka ce wa razaqnahum min at-tayyibat muka kuma hazarta su daga daɗaɗa daɗaɗan abubuwa wasu keɓantattun abubuwa ne waɗanda Allah ya yi wa manzannin manzanninsa tanadi. Ya ayyuhar rusulu kulu za su wa amalu salihan. Ya ku manzanni ku ci daga daɗaɗa kuma ku yi aiki na gari. Mu ma sai Allah ya ce kulu min mara ma wasu kuru lillahi in ku ta abu. Ku ci daga daɗaɗan abin da muka azurta ku shi sannan ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala in har Allah kuke bautawa da gaske ya Allah mun gode maka ina ga lokaci yayi za mu dakata akan gabar wa razaqnakum min at-tayyibati sai yammacin gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana abin da na faɗa na daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan baki daya wanda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe min ya yafe mana baki daya Gabanin mu yi magana da muka saba na asusunmu na marayu 'yan agaji Allah ya saka musu da alkhairi ga suna har sun ɗauko kwando akwai wani bawan Allah da nake so 'yan uwa su sanya shi a cikin addu'o'in su. yana daga cikin bayan Allah waɗanda suka kasance jajirtattu ta fuskar taimakon addini ba mai kuɗi ba ne amma yana da rufin asiri sai dai gwargwado yana da kamfani wanda yake harkar technology haka harkar sola da ire-iren kayan kwamfutoci haka ba a fi sati uku ba ina ka satin da za mu taho da fai daga cikin masallatanmu muna fama da matsala ta kasa shekara da shekaru mu guda ɗaya ne yan azumi ya zo haka za a cire shi a je a wanke shi mutane in sun zo sallah sai dai wasu su yi a kaso su zo da sallaya ranar juma'a muka yi kutuba muka yi roƙo a kan abubuwa guda uku abu na farko muka roƙi kasar ɗin masallaci abu na biyu muna da wata yarinya da ta musulunta za a yi mata aure babanta ya ƙi siya mata katifa ya ce in tana son katifan aure to ta fasa buta ta ci gaba da magunancinta ita kuma ta ce ba za ta yi ba sai dai a kai ka ɗakin mijin babu katifa sannan da akwai wata mara lafiya da take fama da rashin lafiya kansa ya fasa mata kafa ana neman kuɗin magani wajen naira dubu saba'in muka ja hankalin ɗan uwa a kan su taimaka da muka idar da sallah ya zo gaba na muka gaisa ya ce malam ina so an estimating a auda Kafet ɗin da masallaci yake bukata ko nawa ne ga nambar waya na a gaya mu ya ce sannan ita wannan yarinyar zan ba ta katifa akwai katifa da nake oda irin katifun da ake yayi yanzu waɗanda za ka gansu da supreme. wanda sai dai ka karar da rayuwarka baka isa ka lotse su ba katifar abin da ake siyar da ita ta doshi naira dubu ɗari biyar da wani abu guda ɗaya ya ce zai baka wannan katifar da kululluka guda biyu ya ce a tambaya ma inda wasu abubuwan da ake bukata duk zai yi mata sannan ita wannan mara lafiya a tambaya nawa ne kuɗin maganin da kuɗin allurar zama duk abin da take bukata duk a kira shi a gaya mishi a waya a take ban yi ƙasa a buya ba babban masallacin ba sai da na sa aka nemo mai auna kafet aka auna kaɗa masallaci yana bukatar wajen mita tamanin da kaya. aka je aka tambayi kuɗin kafet da ƙarami da medium da babba kowanne da kuɗinsa da ya tashi bai ɗau ƙaramin ba sai ya ɗau tsakatsaki wanda kuɗin din mita ɗaya wajen naira dubu goma sha shida da ɗaruruwa haka ya sai mana mita tamanin da ɗaya a wannan lokacin take ya tura kuɗin kafet wannan yarinyar muka tambaya abubuwan da suke bukata in fa zan iya ce da ku sai da ya mata duk wani kayan ɗaki da uba yake yi wa yarsa idan zai aurar da ita da katifa da kulo da kujeru da kayan kicin da gas da girki da komai da komai ita kuma wancan mara lafiyar. ya ba da kuɗin maganinta naira dubu saba'in ya ba da kuɗi aka sai mata kayan abinci shinkafa buku kai katantin taliya katantin makaroni da wake da ainihin wato gero na kunu na azumi da mai na girki aswans a lokaci ɗaya yadda nake hasashe sai da ya kashe wajen naira miliyan uku ba tare da ya shirya ba saboda an faɗaitar da shi cewa Allah zai ba wa rance kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai bayan ba. muna fata 'yan uwa za su sanya wannan bawan Allah a cikin addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi ɗazu aka turo min bidiyon masallacin fenti ya sa aka yi wa masallacin fenti mai kyau sai shaƙi ya ce wallahi yadda ka san madina abin ya burge ni na ji daɗi na ce ya Allah ka tausaya ni da na zama sanadiyyar wannan alkhairin ka karɓi aikin da ne aka zo aka yi wannan aikin iya kaɗai wannan in Allah ya karɓa min wallahi na rabu muna roƙon Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi Allah ta'ala ya ƙara wa dukiyarsa albarka Allah ta'ala ya ƙara wa rayuwarsa da zuri'arsa albarka Allah ta'ala ya dafa masa a cikin kasuwancinsa ya kawar da dukkanin wani abinci a cikin kasuwancinsa a a addu'a Allah ta'ala ya ci gaba da karfafarsa hikimar da ya sa a eh? hikimar ko ƙungiyar zuma yana jijiyar mu hikimar da ta sa na kawo misalin wannan bawan Allah don mu zabura mu taimaka wa marayunmu ba haka kawai ake kawo kista ba ko a alkur'ani in Allah ya kawo kissa hikimar yin wannan kissa shine da aka ɗauki izina ga waɗannan mutanen da aka bada misali a kansu ba wai baya son kuɗin ka bane ba ba wai ba shi da buƙatar kuɗin bane ba wai ba shi da abin da zai yi da kuɗin bane a'a ya mace ya haƙura da buƙatar su ya yi wa Allah abin da yake so saboda ya yarda 100% Allah ta'ala zai mayan masa da abin da ya kashe zai ninka masa ya ƙara ninka masa ya ƙara ninka masa so da ka mi koyi da wannan bawan Allah ɗin komai ɗanɗantar abin da Allah ya kore maka yi ƙoƙari ka ɗauke shi ka bayar ka ba wa Allah subhanahu wa ta'ala rance Allah ta'ala zai mayan maka waɗannan yara namu ina yawan faɗi da Allah suka dogara sannan da ku yau idan mun yi wa 'ya'yan wasu gobe ko jibi 'ya'yana ko 'ya'yanku za a yi wa dan uwa malam Muhammad Allah ya gafarta masa duk wannan faɗi tashin tare muke yi da shi amma shekara hudu baya Allah ta'ala ya kafa rayuwarsa hudu ne ko biya shekara hudu ko yanzu ba shi tsarin da muke magana a kan su ba san da yana rayu sa ba a ciki amma yanzu baya nan gashi ƴaƴansa sun shiga ciki na suna iya shiga wata rakila a nan za a ce Allah ya ji kan malam abubuwa da shi ya askata asusun marayu ya kamata mu sa 'ya'yansa a lissafi mu dinka musu kaya mu aika musu su sara na sallah wata ran kai da ka ɗauka ka bayar ƴaƴanka za a yi wa a ce gawa da bawan Allah mai ƙoƙari ne duk sanda aka maganar marayu zai